فاستخذ فتا فتا in za ka faɗi ta in karka yadda iska ta fita fatta fattakhaztumuhum sikhriyan nan kuma hatta an saukum zik zikiri kada ce zikiri in ka ce zikiri ka faɗa da hausa ke zikiri amma asalin kalmar zikiru wala zikirullahi akbar fazkuruni azkurkum ah. ayoyin da muka karanta satin da ya fice wajen faman sakulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun abinda ke sa sikeli na awon lada Yi nauyi ranar alkiyama aka ce kyawun ayyuka kyawun ayyuka kuma iri biyu ne akwai na dole akwai na ganin dama na dole su ne abubuwan da Allah ya wajabta maka sannan kuma akwai na ganin dama wanda kake son ka kara wa kanka lada waɗannan su ne suke auna suke saka ma'aunin mutum ya yi nauyi kuma malamai suka ce daga cikin abin da ke nauyaya sikelin mutum a ranar lahira shine in mutum ya zo da cikakkiyar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita wannan la ilaha illallah ita kadai idan mutum inda ya zo lahira duk wanda ya zo da cikakkiyar la ilaha illallah ba maganar shirka a tare da shi ba maganar riya kenan sannan ba bid'a to duk irin abin da za ka yi na 'yan kurakurai in aka dora idan suka rinjaye kyawun ayyukan kan aka ɗauko la ilaha illallah aka ɗora ita kadai sai ta rinjaye dukkanin aikin siyar mutum sannan kuma daga cikin abubuwan da ake yi na samun lada wanda suke nauyayyar ma'aunin mutum ranar alkiyama akwai abin da ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda ke cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalimatani khafifatani alal lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wannan kalmomin guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim suna daga cikin abubuwan da suke nauyaya ilin mutum kun ga annabi yayi gaskiya yace kalimatani khafifatani alal lisan yanzu ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wadana nawa na ruwa zaka sha سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم باو هلا شيسا النبي يسي خفيفة ثاني على اللسان سيسي ثقيلة ثاني في الميزان أما نوين أنظرنا الكيام حبيبة ثاني إلى الرحمن وما الله ينافرش ودم تمنى يكي فأروا أن أبو غدابيو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سكين انتظي نوين لنا الكيام سنوكم زي الزمان تشتوى أن الله يكي قونا shi sa aka ce habibatani ilar rahman to waɗanda su ya zamanto ya cika ya yi nauyi Allah ce fa'ula'ika humul muflihu alfala ana nufin annajat wal mutum ya tsira ya tsallake dukkanin wata rigima da duk wani hatsari mutumin da ya zamanto nizaninsa ya yi nauyi to ya tsallake wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma sikelin nasa ya zamanto bai yi nauyi ba me yake sa sikeli ya kasa yin nauyi shirka saban ubangiji bid'a wannan abubuwan guda uku ka zo da su ranar alkiyama ba ka da bambanci da mutumin da isci ko jaka da su kamfo ai kun tuna da wannan alawar ko in muna yara dai ban san yanzu ko ana yin ta ba da muna yara an muka ji inda ake yin ta aka dinga gudu saboda wata alawar ce wacce ba mu taba ganin irin ta ba a zuba sukari dan kankani sai fito maka da wata kumfa yaro isiya da yawa ina jin ya sai abin arziki yana jefa baki sai ne mai tsira to ne ita ake cewa ita sweet campo haka ake ne ta muna yara to duk mutumin da izo lahira da shirka da sako da bid'a to ba shi da bambanci da mutumin da izo da sweet campo in an dora ta ba wani nauyi da zafi Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suka yi hasarar kansu kaga mutum in an ce kai hasarar kanka wato kamar ka rasa kanka mutum ya hallaka kansa da kansa fi jahannama khalido kuma sannan za su dawwama a cikin wutar jahannama a nan tun da aka kawo maganar khulud to akwai maganar mutuwa ana shirka domin duk laifin da mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka bane akwai yiwuwar zai fito daga cikin azaba daga fushin ubangiji lokacin da Allah ya ga dama talfahu wujuhahum nar wannan kalmar alfalhu da larabci tana nufin al'ihraq wuta za ta dinga kona fuskar su Allah ya tsare mu wa hum fiha kalihuna sannan kuma ku duba usulubin qur'ani ya amfani da falhu ya amfani da alkuluhu shi alfalhu shine kuna wacce za ta sa nama idin ga dayewa shi kuma alfalhu shine takallusu shakatai ne shine wato labban mutum guda biyu na sama si sama na ƙasa si ƙasa shine malamai suka fassara shi a hausa gundarin hausa wa hum fiha kalihuna za su zama ƙwarangwal yanzu duk mutumin da ya zama ƙwarangwal in ka kalle shi yanzu ku duba gawar fir'auna irin wata ake ɗaukowa ɗin nan yana da kyan gani ba shi da kyan gani to duk mutumin da aka gwaguye naman fuskarsa ga baki ɗaya zamanto sai ƙasusuwa su ya ƙora ina kyau haka ce wanda ya shiga cikin wuta haka halittarsa za ta Allah ya tsare to waɗanda suka shiga wuta sai mala'iku su dinga cewa da su bayan Allah ya ba su umarni alam takun ayati tutula alaikum shin ayoyina ba su kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukazzibun kuma kullun karyata ayoyin kuke duk sanda aka ce da ku Allah ya ce sai ku ce ba ku yadda ba to su yan wuta idan aka gaya musu haka qalu sai su ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna sai ce ya ubangiji ya ubangiji kuma a nan gurin domin su nuna bukatar su zuwa ga Allah sai ce rabbana ya ubangijinmu kaga da ba su yarda da shi ba amma yanzu su nan shiga shiga cikin wahala sai suka yarda da shi suka ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna suka ce ai rashin arzikinmu ne irin na lahira shi ne irin jayi mu kalmar watuna kamar yadda Allah ya ce fa amman ladina shuqu fa fin nari can kuma wa amman ladina su'idu fa fil jannati to ita shiqwa kishiya ce ta sa'ada watan iyassu da rashin arzikinsu irin na lahira shi ne su a nan akwai kira'a قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا maimakon shiqwatuna shaqawatuna da shiqwa da shaqawa duk ma'anar su daya ana nufin rashin arziki irin na lahira shine wanda Hausa suke cewa matsiyaci in an ce matsiyaci ba wanda ba shi da kuɗi bane mu ne yanzu a yaren mun aka ce da mutum matsiyaci ana nufin wanda ba shi da komai riga ma da kyar yake samu ya dinka to amma a lahiran aka ce da mutum ya gamu da shakawa ya zo lahira ne daga shi sai kansa Allah ya tsare mu wa kunna qauman dallin suka ce mun kasance mu mutane ne batattu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun anan yan wuta kafin su kirawo Allah sai Allah ya fitar da su daga cikin wuta sai sun kirawo maliku wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka lokacin da za su kirawo maliku wanda shi ne shugaban zabaniyawa masu kulawa da 'yan wuta allah ya tsare mu kamar yadda ibn mas'ud ya faɗa imamu tabarani a cikin tafsirinsa ya kawo cewar idan 'yan wuta suka ce da maliku ka taimaka mana mu mutu mu huta kuma suka ce a taimaka a basu ruwa an ce za a ji kiran nasu sun nema sai an shekara arba'in irin ta lahira ba amsa musu ba shekara arba'in fa sannan sai ya amsa musu sai a ce inna kun maki suna ba za ku fito ba to tunda suka ga duk wata kofa ta neman sassauci daga wajen maliku babu ita sai su koma wurin ubangiji sai ya ubangijinmu rabbana akhrijna minha ya ubangijinmu ka fitar da mu daga cikin wannan azaba fa in udna fa inna zalimun an muka sake koma irin mugun aikin da muka yi a da to mun yadda mun zalunci kanmu to aka ce wannan kiran har ma su kirawo maliku ya dan fi musu sauki domin da suka kira maliku ba shekara arba'in ne ibnu kirawo Allah suka ce Allah ya fitar da su daga cikin wuta kafin a amsa musu a su amsa sai sun yi zama kamar zaman da duniya ta yi kafin ta kare kafin a su amsa shi sa aka ce rayuwar lahira ba irin ta duniya bane wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'uduna duk kwana daya na lahira daidai ike da shekara dubu irin ta duniya to lokacin da za a amsa musu ya ce qala khafa'u fiha sai a kyarce su kalmar khafu lafazi ne wanda laraba suke amfani da shi za a kori kare sai a ce da kare ihsa to aka ce za a yi musu kyaraka ne irin wata ake wa kannuka Allah ya tsare mu sai a ce ihsa'u fiha ku rufe mana baki ku tafi da kanan wala tukallimun kada wanda ya kare yin magana za ka ce daga nan yan wuta shi nan bakin su ya rufe banda irin haniniya ko ta doki ko kukan jaki ko kuma irin abin da zai nuna maka cewar wani mutum kamar an matse shi ba zai iya magana ba haka za su zama shine abin da Allah ya amfani da lafazin shahik da zafir irin sautin da za su dinga fitarwa kenan sai ce da su inna kana fariqun min ibadi akwai wata jama'a daga cikin bayina ya kununa wanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu mun ba da gaskiya faghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kuma rahamaka ita ce tafi ta kowa idan da za a ce watan bayi suna da tausayi to tausayin ubangiji ga bayin sa ya fi na dukkanin bayi wasu sun ce sun yi imani fatta khaztumuhum sukhriyan sai kuka dinga musu izgili kuka dinga musu ba'a hatta an saukum zikiri ba'ad da suke muku kuke musu har sai da sa kuka manta ambatan Allah kuka manta karatu kuka manta littafin Allah kuka mance wa'azi da kira wanda manzon Allah ya yi muku wa kuntum minhum tabahakun kuma kuka kasance kure musu dariya Allah ce ya ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru ni kam waɗannan bayin nawa inji Allah nayi musu sakayya bima sabaru saboda haƙurin da suka yi da kuma juriyar da suka duna a wannan duniyar an cutar da su saboda addini da baki an cutar da su a dukiyarsu an cutar da su a an cutar da su a jikinsu an cutar da su a komai nasu saboda addini Allah ya ce to ni kam yau ne musu sakayya ta shiga gidan aljanna bima sabaru saboda haƙurin da suka yi annahum humul faizun su ne bauta, wato waɗanda za su rabauta a nan gurin an yi amfani da lafazin inni jazaituhum al-yawma bima sabaru domin a nuna mana cewar in kana son ka ba Allah sai ka yi haƙuri in kana son kaska saba wa Allah sai ka yi haƙuri in kuma kana bin Allah baka saba wa Allah shi ma sai ka yi haƙuri domin ka zama mutumin kirki za ka samu mutane da ko ba sa son ka zama mutumin kirki sai sun dinga jin ka. kuma shaidan yana nan ko da yaushe yana kaiwa da komowa domin ya hana ka ka ba Allah Allah muna roƙonka da sunayen kyawawa da ka maɗaukaka Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su yi haƙuri wajen bin Allah su yi haƙuri wajen daina saba wa ubangiji eh, ina ga da sauran lokaci ko na kiran sallah to sai mu tsaya anan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu barik alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 akwai alhaji bakon auyo wanda kun san shi muna karatu da shi yau allah ya masa rasuwa amma yin jana'izar sa kamar yadda aka gaya mun a nan masallacin allah ya gafarta masa allah kai rahama gare shi akwai wani bawan allah shi ma alhaji dahiru muna yin karatu da shi an tafi hutun azumi da shi amma yanzu mu dawo da shi ba shi ma allah ya masa rasuwa allah ka gafarta masa allah kai rahama gare shi akwai alhaji ali shi ma muna tare da shi akwai surikin sa allah ya masa rasuwa shi ma allah ka gafarta masa akwai wanda yake shi cewa wata yar uwarsa ita ma Allah ya mata rasuwa Allah ka gafarta mata duk waɗanda suke da yan uwa wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah kai rahama gare su ko kuma Allah ka ba mu jinkiri mai amfani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu da lafiyar mu da rawukan mu akwai yan uwa da yawa da suke da bukatu sun ce za su yi jarrabawa Allah ya ba su nasara akwai wanda kuma suna da yan uwa da za su shiga asibiti za a yi musu aiki Allah ka sa an yi asa kuma muna da aminai da abokai da malamai wanda wasu su akwai yiwuwar za a yi musu aiki a ɗan wannan lokacin Allah ya sa an yi aikin a yi asa Allah ya ba su nasara kuma Allah ya ba su lafiya kuma Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka kare mu da lafiya dukkanin wanda yake da bukatu na alkhairi Allah ka biya masa akwai wani bawan Allah da yake matarsa tana yawan samun miscarriage ita ce a sanya ta a cikin addu'a Allah ya zaunar mata da abin da ta samu na rabu Allah ya zaunar mata da shi kuma abin da aka samu Allah ka sa ya zama mai albarka dukkanin bukatun mu na alheri Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana akwai su aminai na guda biyuwa da kani wanda suna da wasu bukatu na alheri Allah ya san bukatunsu Allah ya biya musu Allah ya shiga cikin lamarin su Allah ka shiga cikin lamarin mu dukkanin bukatun mu na alheri Allah ka biya mana matsalolin mu Allah ka warware mana Allah ka daga darajar mu duniya da lahira abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah ka mana maganin sa ya Allah dukkanin damuwar mu Allah ka yaye mana yan kasuwa Allah ya kawo buɗi a cikin kasuwa ma'aikata Allah ya kawo ci gaba a cikin aiki Allah ya nuna musu halal Allah ya ba su ikon cin halal ya Allah dukkanin wanda yake da bukata ɗalibai masu neman ilimi Allah ka ba su karatu mai amfani Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su. sanya niyyar aure Allah ya haɗa kowa da rabansa Allah ya haɗa kowa da abokin zama na kirki da mazan da matan gabaki ɗaya dukkanin wanda suke da marasa lafiya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma da muke da lafiya Allah ka tsara mana lafiya Allah ka biya mana bukatun mana alheri wannan ƙasa ta mu Allah ka soka mana da rahmarsa Allah ka soka mana da albarka da alheri wannan gari namu Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka yi mana albarka baki ɗayan mu Allah ka yi mana albarka baki ɗayan mu Allah ka dube mu da rahmarka Allah ka ba mu mai kyau a duniya